alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah wa muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallama taslima an kasar kiran ka kontinan na wadda wala datan nin saban jan karotil 2022 be hmm. wala amen to nan kira balande imam sadu bira kidabo e disamo samu kam majlis foron imam ba ko fokono man tabe majlis so be forumo men do forumo wala mo majlis foron imam ba ko fokono watumo man tabe forumo be dawo da ya karamo e taraji be wala amen to wala ta be kidabo men do bidan kidabo tabbidaŋo niŋ sunnoo bo ñooto be usa so be suralu wala le ye aniŋ moorolu doyaaroo meŋ ala ye ke bunda wundaa meŋ to wo le ala ye bidaŋo amin le aniŋ bidaŋ kiilaa le albaabu saani fi zammil bida wa suwi mun qalbi asada daliloo meŋ na kuraana to ko ala ye bidaa doyaa a be fo حديث تاور النار ساربي وقال ابن وهب سمعت مالكا يقول نمالك يقول ما آية في كتاب لا أشد على أهل الاختلاف من أهل آه، من أهل الأهواء من هذه الآية إلى ما يبان إلى ما يبان وصار يقول مالك يقول على آية من كليا إن يوصب لك إن يوالي لك nen ni alfalle silo bulela ne diya kan min ayoto oɗo yaalo maliki oɓe silo kan kodi maliki a majabo yaalo ɓe silo kan kodi min ɓulata maliki a majabo noon mbin lakda e folla won sey man filite ɓe silo kan ha moman mbiɗan kon mai maliki si kodi dolɗu maliki majabo more sa ni nin tolla majabo usasi ɗinnol konde sinno bi da ka yaalo ɓe tumarone wuli a folla de usasi sina alala de ya kalan sunna kitabu jumala da fo malki na la mazabo molte sunno kan akida ni ibadat uliya man berede uliya fo man berede uliya fo man berede uliya fo man berede ite are ite sunna kitabu jumala karan fo wadata da rafa <clears throat> malki na la mazabo mol men ben dolati jijan ila alabatu nyal manke de ila tawhido manke de a ñanna falen nal usase nila wuliya fonde a nila harake maña yo jakkitabu ɗum aɗu andon doɓe maliki maliki la tawhido men ɓe arsala ala tawhido men ala albaɗo ala eɓala wolaka anala konoña mita ko majiya maliki molu filtale ebina biɗan londe yamita wuliya foɗa ɓan na maliki la ko moya moman hmm. biɗan ko men maliki moma molu ko me marki moma balam bi dango dum me marki ta ko madira wana hmm. dube bidan bida e ka bidan to mar ma jamo ko amma la fa lamu sagata to sagata yol bon yoma lomen tabiya dow ju ñaada loŋoɗol weje alkema loŋ yoma alkema loŋ tabiya modo nya be ko koyɗa o so do do jol nya nya be fewni ni ayo men da ma ko don ta ko la kafira kan kala malik malik ko fa fayi kalam juma kuma juma la abiyan men ko de mi hala haalani malik ko kuma la ko kumala koyɗa men waɗona malik ya yiyata awwal ha akaña ayo fasal le ahla ahwa ko fen bulateɗa ni jiya nooma ayo bowaɗa wallan jumaɗo mbiɗan sila wulin dilal sila kudatalaɗo aya wolɗo yara usasi ala boñoɗoma eɓe silo kam ɓay lay wonde silake andede silake e manke nan yo sai beñoje ndorɓe siloa kam ɓa gamo wonde silate mune ya konne ban fo ya harama fo mune bara kama kela fama da silamu ne ko be fana fana moro da silaka ala ko mu mu be fana mori a beda da bayla nyin dole man beda dalil koy ne ba fara man beda dalil koy ta ka fo fana moro fil da da silaka sufi aman be sufi a beda da ba sufi wallahi ke ya do wallahi dalil koy ba ta silaka amete ko lo eh nte sira kan koro ite silono ye kulo fa ako ŋaje ko malikeñe ayo fasarin men be silo kan men te silo kan so alikiyamaloŋo la ñaada dolu sukoy ke karo ñaadalu dolu ko kodi be fimba ba sunna dunkeelu wollol ñaal be koy men ñaal be ko len sunna dunkeelu min dowri mbiɗani holla ñaawi firna a jiyamaɗum olan ko ñaaɗaɗol sukoy e ko karo ñaaɗalu dowlu isi miragodiwi fimba hmm? mi ñaaɗa ko olla mo sunna dunkeedi ñaaɗa fen olla mbiɗani dunkeedi bar sunna dunkeelu wollel ka fo kiila ko mina aada dunkeel mina aada dunkeelu wollel ka fo ŋaatarale hmm. faraitu yata awal hali hawa diya mulu a fasar wala rawahu ibn qasim wa zara ibn ko ayo muslim ne yoma wa kan yara dol ko muslim nyaada ma eh, ni ñaaɗa feŋol ni ñaaɗa koyol ni ñaaɗa feŋol bee misimol lel kono de o misimol nen ni ñaaɗa ɓe finna ala kiyama wol nen sila kutatanaɗo wa ma zakara fil aya kad nakala an gayre wahidin kallazi taqaddam lil hasan ya yaɗa mama fode ni ayo fasal hasan basare fo nawola fon tambita alisa tawon taworonil ni lu an kada alisade fii في قوله تعالى كالذين تفرقوا واختلفوا الكنا مولو مولو لا من جنجان تا علي دينا كدور يعني أهل البدع من بدان تيلو من يسير كدور تا دينا كدور على بدنا كدور على بدنا كدور جاء بجمع الله hadisata wuro nu wuro wani bin abbas fi qawli yama tabyadu wujuhu wa taswadu wujuhu ala ko nyaada do do kala do do sun kala ko tabyadu wujuhu ahli sunna sunna dun kelle nyaada al be ko yala wa taswadu wujuhu ahli al bida bida dun kelle nyaada <coughs> al be sun al qiyama lon lan ko nyaada do su ko ko karo nyaada lo do lo iso mira ko dibi fumba ñaaɗa koyoolu wallen sunna dunkelti ñaaɗa fiŋoolu wallen aada dunkelti bidankiol sunnoo misaaloo ka bundala noo hubaala kulum woomen nu dundaala wallel kiisata jiyala bar men nu man sonna dunna noo hubaala kulum waamoole naata aye tundi aye halaki

حديث فهو النور الكاتبي ومن الآيات قوله تعالى وأن هذا صراط النسل في المستقيم سلام بترندين ولن سلا كتو فاتبعوا البلا سلا كتو ولا تتبعوا سبلا كان بلا نين سلام دين جمال نوم وتفرق بك أسنا بجان جان عن سبيلك بألا سلا كتو كان ذلكم الله نمين جرى وساكم بألك الوسي ولا لا الله كنتم أن داتوا تتبعوا سلا على ألتو ألا باتنيا كتو نين سلا كتو نالفا كتو لسلا كند كتو كان walan dinar kuma kudol na da dira min sira kudol fa sirarul mustaqim siratul huwa sirana sulaman da'a ilahi alayhi da sulaman kan wa huwa sunna walan kila rasulullah sallallahu o hum wolo ahlul bida oɗum bidantiyolu ti e man kamo tomo jam forode kamo mo kukilanete dinoto mola ke ba fa kiitiyo muneta na kiitiyo men kamindi e ɓoola fola doro mba molla taran eɓe taran jumale kan eɓe taña kotole kamba fo e taña kutole ta janne ɓe contrôle la algahiɗalam mo kilen na bara e ba ji ba fo fardo na fo sunno na fo kanu ko na fo bidon na fo fo konko ani fo konko na fo haramo le be mo ki baro ji na bara kino ba mo tanya e bola ji e be ba silo la kamban sila koto fondi e sila koto le da ya nan mo to ji be si dara kera na tol tol ba do be loren kiti kino fra sala dullah adul man ka dal man baraka ala na karan wallahi salamu alaikum ma'asi ma ya ne ala so silo man kinan ni e male junube ko kewol man kelen e male e male lannal ma'asi min haiz hiya ma ma'asin lam yada'aha ahadu tariqan tusraku da'iman ala mudahati tasir e maje e maje e maje lannal ma'asi kaɗo ala soko in min haiz hiya ni a jibade kon jato ma ma'asi ala sokono jeenon ala lá. sokono lá.

bidan mento molta nya kurmol kataku ha kadino cross kuma en kulumba be jio kana bita kan kwara kataku sila jamban bola kan kurin manfi kurin kataku sila koto kurin mol bola kan kurin man sila koto da yo ni rafa dino controlla e pleno be sando kwara kataku iga control ten ba membe pleno kon kro duro ko tabulo da mala problem ngaw duro ko jom boblo mudal o da mala problem o amen do be pile no ko no ko ta ta tawete o da mara problem oɗo ba pilen noon ɓe santotiye ka bita ko kan ta ko kan baba e kono kulon bita ka bita ko ka filta fof kulon man fiɗi andu naɗata file kan e, e, kan e kan kasara kan kala file tenda <coughs> nen kulon tata al bulu ba no kan file tenda kala file tenɗa al bita waɗa to kala file tenda. iyo banando kulon kono ke baro. Misi mola ke baro. Misi mol fontanya. Sunno ka korosi janna sunyo. Wa yanma hmm. hadha al-wasl bil al-mudasat. man man kira kira bil al le men dati to nya ta. fo nya ta fulan bidaati e ko sa leen mbatu ɗo tuje ye mbatu ɗo ke wolen mbatu ken ɗote o tumo ɗo man bottiɗa bonni sunnoma hadisa taworo ni sen ويدل على هذا ما روى إسماعيل bun سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصي بن بهدلة عن عن an عن أبي وائل عن عبد الله قال kattalana rasoto jama kila layno kon layno kilon ɗo kattan tawla ni jam saba wallahi ni ban ba kiro man kada ala o hatta lana suleiman hatan nan ba sai kan ka o fana la saba ne be nan ya saba burbara la do in do kada wa ya sari malala la do ha la saba sai kiran be bulwa kiran be kuma kenken wa ko haza do sabila ala sira koror man kada ala da summa kattalana qur'anana la jama ke hima ayyamin sila ba burbara fa sa nan sila ba mara wa karaka hazin da subul sila jama lamu wa ala kullu subula da sila sila kundo alhamdulillah haka bayan da shaitan shaitan ya dole da man kamar kun da Allah ya sila Allah ya sila Allah ya sila ba mara abnani sila fa ya kira ka sila fa tawran fa hakil du koma do de ndaba tula fa tan bidala yalan daga hakil du karam daga daga tula fa tan bidala ndaba tula fa lal fa asi hakil du binatan bilan yollagu summa tala hajila kira na tan aya kan wannan haza sirati mustaqim fattabi wannan sirati lan non fa bulano sila kotoba wala tattabo subulal kana bula silandin jamano yani alkhusul min silandon men be bulba mara fa farraqa bi fasinal janjande an sabila sina sila babu yala albatu nya koto to kan baro sase karena ra awul tasima ko ko molbuga salku molbuga abara ko akira o sasi ɗon a ɗokoga kete nga kete na ñin a koye sero yata o wela seron albarña yelamata wonde ñin teddinati o kal tukkotoma kam oɗo bidama kana to hmm. ne aada kolo wonde bidankol ako ɗol fana o a ɗol fana ka ɓe mo guɗade ɓaya onde bidan mate man ke dina man ke taw horon nin konon kadi so satibi wa qala bakr ibn ala ahsibuhu arada shaytanan min al ins ako seetanol be sila ba be kundode de sila e sila fara sila ka sila koɗo ɓala ako kamol kon annaja ko mu adama de adamaden seetanol hiyal de wala de bida bidan fo mo seetanole wallahu alam wal hadith mukharraj mukharraj min turu sira anara sila jamaa bida mo sere ma bida dun da mesi ma gumana fitna man yala nga fatul fon len bida da tul bida bon la bida ba me wulu bida ne be ka foja bida ta wulu da ka telefon bida re hmm. e ma ko ni setan on bidan kera kela mu adama din setan wala dino la setan bale e ma je bidin bidan mol soro dino kon na afrika jani sanje tadudo dino kera fitno non kuya non konto ni nyo dan kon nyo non nyo fiare ani nyo karande ya ani bale ya ñin kira seeɗano ɓalade de oto bidan mum ima satola bidan mo min ñiw satol min mbawi ñin ko kurol kondo sato sada akeke satola seetani ba da ka fitinoni probléme o ɗamma samba sato to alni imamon ne alfanin korol tem hani mo nafa fon tem ala ke kuñi kuma kura forata ala kana ala demo so diñi sa sol wol ta sol jiba ta sol men ɓen sunna kumoto ta e mantara sunno kan fonni ye sila kendo nesi e nesi e nesi jamo loje nesi karam mon loje tankora du ila ila ila forum ila <clears throat> an umar bun salamar alhamdulillah ka kunna julusan fi halakati ibn mas'ud fi masjid mbesir ibn mas'ud ya ikafo kono jamo kono rakaran de no huwa batha batha qabla yahsab janne kajiraki mbesir batha tuma manjiraki fulo mayomo walla e eh, batane ya sabudin kirati janne kafra ya sabudin kirati فقال له عبيد الله بن عمر بن خطاب أكايكم وكان أتى غاجة تبنى ما مسيرة المستقيم يا أبا عبد الله أكايكم ابن مسعود سيرة المستقيم أقدم منك سيرة المستقيم أقدم منك قال هو ورب الكعبة أنك لدين كعبة من بسير كعبة دمنا أنك لدين مارد allazi wala siyar sabada alaihi abokai fa sabata da minka hatta dakhala janafa dun da arjan oma bun kata baluɗo men kan fa faada ɗum da aljana silo men kan oɗon silatille moto alda fal fal ko be jahannama be e wal fa da faada jannallen kuma kurol kanal da jana ba aljana ɓay lafulagan wasu kenan ba ya latu da fa nyu fa dina dinama kan fodun da arjin alin bulan hafa kan da arjin fonno arabe furo ba lamanna laman alfatul lamur yewulu e fan wara la ka ba fan na kulu bala juru mon la kulu ba kolon bala e ka ba te fan ne jirma ye wulu oron ni wol faada dina man kay be aljana bi alantul fana fana nga fa wol kan ngi on wulu kan be aljana no la ako ako o ko bon kraw di ma kay ko ifa e re da ta ka be aljana wala siratin don sun mahalafa ala zaga sarasa imana e yakar kala sabara wala anyo kan wallahi billahi talla ayakar sinasa summa hatta firba ta hawulu mon kan laino saba hatta laino be da blora o hatta laino do bijamba e karatan dan fulor ko duta laino laino do ko kila ken o o ka ko taraka kum nabiyyu kun salasa alma alla nabiyyu mai alto ala tarfihi wa tarfi la akhir fi janna kila fira be kala duratul bakar ko man silo fulor la fi da jan ala won la fi da janna kila be jan ay in sila kila ne kara kila kan kada aljanna kuma sabada alaimin sabada yin silo kan dakhra jawl bedun na aljanna o man akala fi hadhihi alqudur halaka ni silandin bal yin siland jama'al men be karatan dal men bula da do no be halakira allahu akbar allahu akbar o da ya aba abdourahman ma siratu musaga foto ñaɗo e kai ko information de silatilim noon ko kala ko tarakana rasul san kila hen to fi adnambe silode dullaɗo o tara fo ha ɓandula fili dia woltade aljanna ñin silo niyaɗede dia imam bake kadi e min funde aljannala wala da musulmi wa ayya min jawad wa yasar jawadun bulban marabe su borla al bujanna ja min silo wa ala harjal e, e, man bihim e, halum malaka molbe lo ren silo kan ibe tembe naja malaka naja fa man akhadha na fi tilka tur elo silandin silandon momme o muda in tahatu bihi ila nar be sambara be fudan jahannama kuma ko ita da biyan din non le de wa man istaqama ila tariq al a'zam min tutallon sila ba ko to kan in taha bi ila al janna sila sifran da al janna summa tala bin masay bin masay da ayoka wa anna hadha siratun mustaqima fattabi'u al aya kullana ra'a bi kabir tawaro lan kan hadisan fa mu jara fi qawl wa la tattabu subula kana bulan sira don qala al bid'a al kana bulan bid'an sulon don subula ne kala se kala se ko ko jaga sira حديث دور النفور عن عبد الرحمن بن مهدي قال سيرة مالك بن عيان مالك ينكا عن السنة من السنة قال هي ما لا اسم له غير السنة أما ستودو سنة من السنة لو دام على ما تقول وتلا وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله yaron tambila ko kafa tare kafa sunna aka to musanna don e kon nañen maalakin ka a keɗani eɓade wonde sunnode ko sa sete mu fali baalati te mulu baalati te an yarante ten karma e karamo e wulo ana ɓora wata ñafo fulata da wulo ani fana lwalte kana la abulamolla dina kendo kono kala bakke bino ala e aka dafonle to fo yol ahlu sunna wal jama safo salihol yurid inchallah hadis ibnu masud annanabi sa hatta llahu hattan o zaga hadis ibnu masud hadis o markilo afana ko sifa coɗi fa hada tafsir dulla ala shumul ayah akwai ayola tafsiro kamar yitande ayoya koballe jami turkil bida bidan silo be beñ ayo kotora la tahtas bi bida duna ukra bidan donte do data je e bidan ɓe la koɓa manala ayata ɓe ayol to kora kela qawluhu taala wa ala llahi kasdu sabil sida tilin jan bi alabul nan kada alaya wa min ha silo dol ɓe je jayirol jenkiral ma fota alamaɗa orosa na da alayla hada kuma barkan nan da ajuma na alwa fasabilu asa asilo alqasid walan kira kira fa wa tariq wa walan tonya sa sila man ba kira kira ga walan tonya sa ana ko ka fa sabilu ka fa tariq ka fa sunna dala ha ko kira ko ya an ka ganda ban yana da bet la fa tan bet ala al ka kala yana da wa ma si wa hu man man kan yin sila kan da to tonya silo ja irwo be jenkira Ayi, adulo be jankira an hoto toñare wo hewama jaɓe turukul bida walen bidan silode wa dalalade anen filbande a silode a azana llahu alamma alen naade be tan anen diŋol nen mamaro nena tal na tulu ye min silo ke ha kabula filo silo non anen bidan silo bi fade alal samante ya kam o kafa a kañanta min jayri la silol lake sila jenkenode ayi hosade min la hoylamol silandala ya dulla ala tahajir wannahyi falmasa ko kumo kuma kumo kenken ñamo men de ya dullame aka da kuma fonya do ala da la dandala kanne on nahana kan ne kuma fonya foña jiɓe walallah qasdu sabil sila kata ala ka tilinda wa min ha sila ɗolo ya jair wolu jen ketene yala dandaten kumo dandaten oto aka ne abula silin sila tilen ɗonoma ayin dandala en din kana abula sila kiran kironoma wala wasa alahadakum ajmain allah da farasol ma kan mai londo la farasol mai mo sunna lonnare ta woro min saba wa zaka ma wa zaha qala sura asim ba bahadala wa qila ya aba bakr ar ra'aita qawla allahi kuma wajaba وعلى لا قصد الصبر ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين إياكم ودنا قال وحدثنا أبو وائل أن عبد الله بن مسعود قال قط عبد الله قطا عبد الله بن مسعود لين السبر مستقيما لين تلين وخط خطورة لين دول سبا أي منه لين بلوا كرولا وخطورة لين لين هدو عن شمالها مرا كرو فقال وخط الرسول هكذا وكراسة دون fa kala ko lil khatil mustaqim ko en sila layne fulamente len dakan ala sabilu la ala sabilu wala khututu nyin layne jama halati men yamini dota da bulbala wa shimalihi dota da marala silatil non la bulbana mara هذه سبل يلا سلا جماعتي متفرقة من من كل كمول بندي أن سلا بابلا ala kulli sabira be silo be kan min hani silan silan loto setan setan be yede ile me kam mur kila kan adama din setan kontrol len jamano o marfa ba ji dan yul kada silo setan o tinyamin anan kebu kyamun yon nasi fal o anan ablay fati nyol o sabila anan silo mustarakatun eh, qala allah ta'ala arako eh, wa anna hadha sirata mustaqim fatazo ni silado e eh, boro wala balan den de silo man ila akhirah

yi ko ɗoyna sikku e kara moo ko ɗoyna sikku oto ñin mo seedaani siloreti seedaani kontiyol tambitaa ñaaton nayi jamaano kan ɓanko ɓanko dawoɗa e seetaani maali be cee wala allah habatinaaru iblisa binoru mouhammada iblisa seedaano diɓende mouhammadu noololal mbee diɓennal mbee diɓenna mbee diɓennal ndende mbee diɓenna mouhammadu noolol mbeele ko nal be ɓurkal ko ama karatu ɓe mo biɗan kitaboɗo yaara ge ña kam nala biɗan kitaboɗo karande aɗa ya karande e maafa sa mbe duniya karande kam biɗan sunnala aɗa salon ko ba koso aman kalla ñulla ñullel min jamano e tollel mo ye fanke sunnati mankade de ya a koye ko hadisa tawrolanin nane han bi sati bi wa an tusturi nin kinan ka ɓorama simbanden baroɗi a fira nin kinan ko tooɓo ɗi mankistoro yalawma suufi kemollerde ya sadi sadi ɓe fa fala ya e ka suufi olle ne ani aga de men ko ba man men ba an ala ko abdallah tostiri feɗoy bo allah kumu fo mum nin kinankoti suufi mewɗo ɓaɗo wote ogo asbi sabira silatira man tariku e sunna wala sunna sirat wa min ha jari sira jankira yani ila nahar wa jankira kara dimbaro zalika le mirar dina to maluti wala bida nimisi memene bidanta iman e tostiri yoro taw warolannen ɗo ɗo ɓe sati bi karagollah o wa jahiri kasɗi sabili sila tilin ɗon ayi almuktasidu min ha silo ɗo almuktasidu min ha silol kono silo men tilinta baynal gulu wa taksira aman sudi aman jaya mai sunno atema tema kada ɗannatan mbita to da satato wa zalika yufiru o kama yirande annara jara komin jenkere huwala gali wato sila jenkere ma idan na tambo beje awol mukusir walla adasatala asudara walla adasala wa kilahuma min awsafil biya bidawno mankuro muñum mankuro fulode ka tambinde walla ka dasande ka tala walla ka kaf na dino ya tambinde bidala ya dasande bidala ya tala bida ya kafu bida gale ñawñal man bidawlo ade lamañal kala ɓe lonnaade sonna feyaala min kinan a yeliyo inin kinan ka ɗin koto cokkombe la ba baade sonna feyaala aɗa kakala ba ka si cokkombe a ɓaltiña kafa ñin kiraɗe num pala ɗo ɓaɗa gam bandi ala balala ngaaɓe ala fanke mbiɗa lonnaade kella na kellane sunna lonna ali ye wuulo ngafale ala biye wuulo hanno ala si aɗa wiilo keme ala biye wuulo keme olo wiilo keme ala biye wuulo ala biye wuulo kew kew kew kew kew yammo momo e ɓiɗa mum ala bamba ko mali banko be kew lajina konakire jonakire banko be kew a fura mandinka ana tana kare da kare sen e banko be e ɓaɗo ne awsaso na wultaso ɓe kew banjun gambia gambia usaso na e, e, afan sunniyo na afan sarafiyo be kew kasa masi be umar faba na si falu be kew gina bisawo be abe wulu kew abe man bidan lo ye wulu e man bidan lo abe ye wulo kew e eh, ñinen ka nana saade be karanda ane da be siwa ane jumaala e karanda ane oto ba kaw sila ta ɓe taman biɗon ɗo ni man lawre ɓa tula keela mayla gamo man bete alum fonko man bete yo ngata men mo da dal balon na ne silan nan men mo sunno dal balon na ñin silan nel ñin kiɗawo tara biɗon ɗoron ne to mu ɗum mo sotar ballet so soɓate ay balon ko baka ka so ka mo nyanya ko ka mo nya wala amanda moro nyanyi no no sa si nya wala la ate so fi nyanyi no no fan sun ni nya wala la ba ka kira bo ne no ko ende ka ala ngata na me da ka kweli yan so so ka de nya ba bayan kalon ko inde so so re wini so fan so so mol wini so so mm alin allah mai hakilo da danin kulu annin nan kuma do kuliya da fe dinolam dinolam bonyawo hmm. non de tarbol nyin ka men da ba ko sana la muso na don to ka mo baran da kuma la hmm. bar dino ta ne o betem hmm. da dino la no be hanni nyin kuma ka kuliya fe dino la be la mo la la sadio nin mo kaɓe den dia sa ha ne amare ka kira kulin mbaalo sotoɗo e ka coco mbaalo so ana alum be nye be kele pour e ɗon kane yakira ge fañol tutujan nin dinanna kan e ɗon kane yaganira talo hmm. bol lan no ko ana ali radiallah anhu e, e, sayyidna ali fana kumadal ko mo ko anen pistori أنه كان يقرأها كأكرم منكم جائر على لا قصد السبب منها تكون منكم جائر omin ha siloɗol ɓe silo kon jeyrol jengeɗa baali ko min ko moɗol ɓe muulo kono jeyro muulo jengeɗa kala ko yani hajira umma ɓe mantol lellen seedna allah beñol lellen ina kawara jonnere wafi ɗon ni kadari noon min bidantiyol min jeyaltiyol fa ka anna hadihi l isahuña ayo mala ayata kabla ha ƴatawara dani ala mana wahide isaho ɓe jofitone sila kira ɓenaɗa jenka kira anni ayo men tamɓe omin ha dalilin nakila ba la fokan eh qur'ana dalilo men na de kabidan ya nan bidan kila la ne la labantinya abo dalilo kono hu ta'ala ala la foko innal ladhina farraqu dinahum min yaran dino janjandi wa kanu shi'a kila jama'a janjandi de lasta min fi shay'ati to de innama amruhum ila la la qutu da arabulu thumma yunabbihu wa qara arabiyya kibara ma fa kana kire fa tamam ba ida bo la ko be ko ba be me ko ne bo rosa allah ko ko bidaŋo maŋ ke kila nyala ñaa la a koola meŋ kela ali ye wulu ala maŋ bidaŋo taari foolo he baba ka son kan je na usa sunna kila ko e si fa faale a hoño wulu do la so do wulu ye wulu nyan kuma na don be mbun sirate bidaŋo men man ke kila nyala kila man men sabata meŋ ko du ka fatoo kumoo bala ni be kira kila nyala ñaa an musalman ko musalmani kulaŋol la silol do kila o bidaŋo la te komin bida wannan sila jan kira wata ki fana ko kila kola sai kila ta sila ta kire ka su ya famu bida kalanda ya bai bida wato albo tare fo bala a kila man ne men man ka nyala ngo albo bala wanda akorol akorol filan be fo saibol man men kamen kada ko ngin kira saibol nyala alfanalo saibol be nyulle rege abla ibn mas'ud sabe ke ba akorol bi no otongol ɓe ɓiɗa ana siñol ɓe tawila bon simaka seena aliño kalifo alkoñaaju alkoñaaju fo kuwanoma jii kilala ñaam o fon ɓe dino ɗe bidan ɗe haga ko bidan man soɓe kira ñaama yami londe wuliyade hakkille ko ɗon wuliyade ɓiye bulo e ayba e hakkille ni adama nen gisore take law sasi ɓora bal min jiiɓe wolum defulon lemwolde wolu sa ɓora bal man ka man ye kala ndeñinare sanji moy koɓe sunna londole ye kuyandi fani ɓaye yeni kuyandi yenin mba ka suñonen kamol karande silola yenin e to sa etole karande munena itolu ye alkarande mune la mo nawni mba kawso kaƴa fo ni mawri kaƴa fof kola fof ɓe kirawo wala sata nde tole ɓe kirawo il faut ka karan mojo e man sonne kanade lunu mba kawso ita fula o sasa al fota mba kawso ma ele ramol karande kaɓe mo karande ala en tole karande jang ala jo karan ɗum jole ala kante to fo allah kiraso kono almantende ala en jeeyi ala e duwañ ala e fofa kawso a barake hmm? ɗaadela koɗo ɗan ɓe men kela e ɓoolon nayo hadis a tawolono wowla haadi la aya kad jaa tafsira ha fi hadis min tarihi aicha radiallla anha e sati bimo lonnamaɗo e jiɓeega hadisol bonde ayo baɗañaa kama ko siduɓe men ɗo ko kan tafsir addour almansor qalat aisata ko kawa sa kira bangare ya sira ita aisaro innal ladina farraqu dinahum kanu siyaman ila jama'i kafo janjane kira jiya e kira siyal de jama'a janjan don man hujuma nyon lode qul do allah wa rasul ko allah ala nan kira ala so ko kira kala ko a ashabul ahwa wala bulade la ni a yaran bi bi bi bi bi bi nate men ba fo kambe sunna londole be wudi ben ni dia fo le yewuro wa sanse de lodo londo fonkan ko an nɔfɛ maa fasara o ma diɲɛ kida bɔ man kida o kelen kala ya fasara e ma ɲɔ kalanden kida o kelen na hadisa kida bɔ kelen ma fasara tawhida kida bɔ kelen da men kala ya na kan yin fasara da sunna kida o kelen da je salafa kida o kelen da je sufi kida ke odon yo e be diam kan ni dianan kulubala do na da mana lenga nyoma yi ñaaɓe ñoo kamɓe jamana kine ɓe ñooma koye kuwona ɗum a ka fole asiyabul ahma men kam ni janom wasi habal bidanu men kabla kukuron no wasi abdanu men kabla filman danu min hadil man ina iman doro kon ya ake da aisar inna la kulli zambin tauba ka fara kurbo be da eh ka ila dan fa ka fara ko in man lawara da kuma fara da da ba ka usman man karan da man lawara asiya da ba ka usman karan ala ko siya da wato ai e, men be karan da ko siya da umar man sama ko ka huba ko sibe bidan fa sala ka malla fana pas wara kurbor mo ka bidan bay bi dunya ko me ba ko ana man ko dan tala kuma kuma ma pasa da ko dubo kuru lungulo ba fa dina kuru albarnya kuru yo na aisar ko ako en nan kullu zambin ba kira ko aisar ko aisatu hmm. aka ko wara jaran ha junu bo jun ba se tubiran so do men ne tubira ka se kafara ma khala asyabul ahwa na man ka men kabla ne diya na madino wal bida ne men kabla albarnya kuru no madino laysa lahum tawba walla tubode muta mbiga faale ede da kan de kanjuro soto ana bari un ta kira takkila ndawo minen la koro hol minni bari bra da da na koro ni ta kira mbiyete duniya be ba fara ba kawsala par ce que nga kura ɓaale ñooto jang yemen lu ta kira la silo kan e man kira fon le ka tole mai e man ala le ka tole mai man sarafol le ke to hani to fon mamai anin ɓe tolu fula jee mol kunni fuñalo folmo kaake fo mi simodi meelo e ɓe moyla kantele ta worwola ni se sade ɓe kala ibona atiya hajila ayan ta ummu ahlul ahwa ibona atiya ko sarfulana min ayo ni diyatiyol bele silo koɓal wala bida anin min ɓe bida ka. wa chuzuz fil furu anin min ye bulol fara e bulu bulkudol ta o gayru dal anol tanol min ahli ta'ammuqi molum men ni keda den kalade fele jidalu no saboro men ka nyo saboro ke wala hawda ni men ke kutum pa fele kalama ke in kuma jama fo dino a bollal dino kuma jama fo la nyo sabala yaran usasu dinon bollal hana kurbo daga ne kurbo ke jama tabla to ne so san juma ite alafa mo le la ke alafa ita malaika moyle mun karannake ita lakira kuma moyle ita arjan min jahanama moyle ita mo ma kuma moyla kamol susundi kabulere silono mo nawdoron walon kirala dinoto walon barajoto wala musan ba arjan kono ɓe dina kile yame mole tile ñoy ma fo junade haadi hima jalan kulla haɓe arada tun a ɓe ka mi yitande a ɓe ka werendinde leli zalali mistake olen ama jannatu an li elmu takda min afeeda jawo o jiitoole daarude o yuriidu wallahu ala rasulamen bi anna taammuko fil foo kaddinka jiinoo bulur a kaño sabooke je ma zakara abou umar bon aha aha abou umar bon abdoul bar fi facile jamme rayi fi kitabul ilmi lahu a ibn abdu barri a fala kitabu o saade zikri bi hawla ni ala sonda ala sambo kam bo fana fala do ato nga birkin do tawarwara nan konon do su isa isiyuti e sati ta kan haka ibn battal ibe mo balto mo la jang سنة لنا دوفنا أكو صرف في شرح البخاري عن أبي حنيفة عن أبي حنيفة أبي حنيفة أنه قال لقيت أتى بنابه بمكة نا أتى بنا فسألت عن سنعني كافرنا فقال من أين أنت دبرم قلت من أهل الكفان قال دبر كفر قال أنت من أهل القرية دبر سادر الذين فرقوا الدين وكانوا شيعا wolu yere jama diino janjande e kukuro siyande diino ɗo woldu noon ko ha ka min ay min ayi al asnahu andere ɓe kalte jumale to o oto diino jaga soɗo kolɗon ta ko min man la yasubu assalaf ndeɓe mollole kono ndeɓe ga salafol nande alfafolo no usasa ka ga alfafolo nande aɗole jeyro ɗaɗo oma fabaji kañol lawla fate ñom banko kan sénégal lammi bi alfaali be almammo je almammo tento umar fabaki pakaw alfalupe almalla welila almalla mo bala almalla jakan kasir fuman dinkara sana kalin mobala be almalla sinan tubanya la modu mar sinyalla almalla mo da fabula fati nyon umar fabaki tin nyon kebu yalo a nuna si faru abubu banyolo abubu kon jokan banyolo ale mo nyimanen jairo datu wallella comme ale o man manto jama be balle meso kandora meso sunura meso kidabo na london a yi london kitaaboo da omar faba jiida ñollen la jang alcam almo hala kirin naatu lamammo bo moro e maje abo hanifa ko ateɓe mollel kono erake koosi adat yo fo ñaamen ata ibne abira ba erake dino siyara kuma kuro koɗo ɓante ɗe ndebgal alfaala ni o yominu bila kadare mbelaren lañinoma la fura adam bi zambe kam moga kafira kafara junbo kam ɓemayi iɗeɓe ka mo kafir ma ɗo takfir ma yatude mol ɓe ka ga oto momaru ko ñana ndị mba ka sottuɓene ko sami bene mbiya karama ni naɗa ɗo lagɗaɗe kilon mbiya karami ndị ka ka o ma ndị giganti on nen ne diya kanne to kam on do tol mo mo dem dun bol e ma e dol dun bol ga fo fo ma yema dun bol ye wul ya fo fo mo yema de kra wul ya kef fa kala ata ata ko araftu ni su de sam fa yam to am to am to to de am to to alga alfalu na alka mo ka fa alka to le sunno ka yin jama'anin mai mutawhidu bankor sanjur fin kan ka arsala nyol kan umar fa ba gidama arsala no an lagda ga mo karande no ana arbaina hadisa man mokaran dino hanin na hawa alfiya bin maki umarta da ya no o men man fen fen na bla fate kan ko to do man dinno lan telefon ma no ite ke bu bo chamu kan konta ta da mo laji be ngata mol man da kan fo ji dan ko ma ma lon ko mol da karam mum me fon o ta da mol ji be karam ta da fin din to karam ta ma lon ko ara karam mo ta da dina karam la ten o ma lon dina karam na be nan yo walla ma to ya siya ko do mol do siya ko ala fona so ke ban algal far be

watara mo bil bati ha ye nyo bon dan dan ha wo nyato ye nyo bon hata ja'altu ma absara abin sama fon be ka la fela sang fon jala sang na banko te ma jala Allah to lo me na do sama kan rebelo na ban jonne nyen ka nyen kawali jonne e, e, e nyen men de mbolo tan o fa kala ko samina sawranga ko ngaka mo men baade hejir azayna zakira musalla ko kono do do ka kai ko haja saudu umru mun ka umru mun ka da kala ko fasami don amur hiya ta fara ala inna nabi allah annabi mu kad bada kila da ba min mamara ko farraqa dinu mi ya la dinu janjande wa tazwa ka kafun kafun rudu ka arja funa ga momo na ra gambiya ga ya dinu ka jan kafun kafun rudu ka su masu gina bisa suna karin malaye ala ya danka kila ya danka ne ala nan kila ta mai watara aysede ayokkara en nan lajjene farrako bina wa kano fiyaa walla kiranoma ɗon yawaka lastamina fi sey min en dino janjaniyake kafum kafum fi kiilare dino kafukina leyen kafum kafum aɗa ɓe ño kafiri andila alde alade alde kiilade alni alandal min kiilade قال القاضي إسماعيل أحسبه يعني عاجك بقال عليكم أمر أم سعيد أم سعيد وعمل أم سلمة وأنا ذلك قد ذكره في بعض الأحاديث وقد كان أيسر في ذلك وفي حاجة ودون هذا أيسر سعد وقعد على الحجر اسمها فعل تنسينا كذا وعن أبي هريرة أنها نزل في هذه الأمة أرجل آه، آه، أبو لكم مولا جدة لكم بدان تيرو تنسينا فرع عن أبي أمام هم الخوي أبو أمام كو خوارج الجدة لكم أنتم دم من أبو أمام لكم قال القاضي قاضي كو اسمعي ظاهر القرآن يدل على أن كل من كان ظاهر كما إذا مومو يعني كما إذا مومو ابتدى في الدين بدان كدين بدعة بدعة من خوارج وغيرها نوتن فهو داخل في هذه العذاب الدنيا أيوكم مومو كوكرانا في الدين دون أيو ابن داكم الله أكبر الله ينسو سورو لندن جاهلية كان قلوبالي كان بدعا مولا مالتدى nde bo fulade bine jam fulakede dara ta alsa al ɗum mbaka o sika en fen dura kamira ko akam sunno sunnola kele لأنهم كارين إذا ابتدأوا نية بدون دادي تجادلوا معي kada ɗum yo sabol mbiɗon kada de ño sabol ño karandinde oto hasama si ño sonkande oto farra ko si janjan firka kaari tare e firka kaari firka kaari o kano siya ke jama janjan hani dol fonɓe kana laɓan ɓenna alaman koroji ɓeede aɓe ñumaño laɓa amina ha abe ko na ayol mene bidan kela doya ya ne ya danka ani ya la laban tinya fo qawlu huda allah fo wala takunu min al mushrikin <laughs> alkana ga son to min allazina farraqu dina alkana bulan mulku min al dino janja wa kanu fiya ya ka kafun kafun kullu hizbin bima la yafarun kafu kafu kafu wa ta'ala alkana bulan kono Allah akbar Allah akbar albe sabab albe sabab akwai wa qur'a wa faraqu dinahum faraqu dinahum kare nya do faraqu dinahum ya ya fata fata wa fassar an abi hurairah annahu al khawari abu hurairah ko e eh, babu hurairah kawari jolla وراهو أبو أمامة مرفوع أبو أمامة فني مرفوع وفنا رواية حديثة تنسي أن سنجو كيرهم أصحاب الأهواء كل من قبل أن يديانوا مدينه wol bida kabla ko kuto no ala kutono alabadunya kutol mira kutolo yakodo maɗo tuji kale ko rawatu aisha radhiyallahu anha na anna aisata anata marfua ilayha ko kiralaw a hadis o fotan fof kiram wa ah, zalika ala anna hadha shan man ibtada ñinen mo lokkuñade men e ɓino e kokuroɗade je hasibuma kala ismail qadi kadi ismail min qadi ma ta qadan fil ayil akhir kon tambira aya ɗo to ñamon arre sabara one. I'll I'll I'll be be be doing everything. Öresund. Albedan fel. Albedan dön kel fel. Albedan. Albedan be kel fel. Kur'an'a dayanan ke bidan bidan kel. Sadece olarak. tanse ni saba o qila ha walla tanse ni nan o minha qawluhu ta'ala abe ayol to men bidan ko do ha ala ko kul huwa alqadi ala yab'as alaykum azaban kul huwa ko huwa ala alqadi hanyin no ala hanyin na yab'as akirake alaykum alkan azaba yan kan kado men fawqi balisan aw min tare arju ko Allah sun ko aw yal bisa yul bisa ko Allah yal sidin fiya yan kan kado kalta jama'a yeka da kun ba don si da dole ɗonɗo yankanka ton an buna abasi an an labasa kum siya kalje ke kalte kalte wati wal ahwa al muhtaf an kallan ni diyal fuwali ko man yin fana bi alala jabi dole ko Allahu akbar amma ya abu umama kum bodan dole male o mota warolo male e mota kawarjo akon du fana kira misimo de non don yala ñimmo alala jaɓe ɗo mi simol damma e mari mol fonbe piwro o saaso on nen kala nal dammal be ñoni be ñoo kafirande kun haza qawluhu wayudika badakum basara kalbusa dola kalbusa ñola takfiru takfirul badili l badi hatta yataqatalu allahu akbar yande fon mbaɗa fa warata layla fola dol dammal ɓe ño la fo kaño kele fang e kaño konfo e kaño nen fan o mbaɗa fa ba jiita ka ɓa kaw lo e ɓe karamo kelen karam bon kelen ɓe ñono ɓeete nila kafo muna ñinde mbaɗa fati ɓan nen molɓe ɓe kokoto kilonke bota je sira kutota e kan nen e kam mol ɓulan nengole kan fa ñonnina mamol nen fa lu nen he ñimma alala jarabol wallahi kama jara de. khawari ma wala fi wala kada khawari min be ali no ma kono be na da yana ko ali ma kafa ndi yekelo ka ali jama faro lo kono ko be kafa do dum bana hina kharaju al ahli sunna wal jamaa e findida al falu kan ka al falu kere ka al falu nen ni ima nyul dunya la me kelo so ka bomol fetan je kamal faji misimo doron la la kuma fo la jama ila arbadun la ni da balafa yankankata ɗoɗon ñande jarabu jo ɗoɗon mum o kila mana aw ma fihi min al wala ala wale faale ye bo ñowto faale kafollo kafon kafon so sasa ni ko ɓa kawso mona kayen ndiyanda ɓe si tijanani kadiyoni olde kelela bo olɗammal mankela ko e wol ɗum de niidiya no holka kidaɓo no sinnoɗo alfasilon adol ɗum man kara alɓe niidiya no alde sabat tan seni lolo قال مجاهد وابو العالي ان الايه لمحمد الامه محمد ايه من ترى كافر ولا بكلام انت تولى قال ابو العالي يمون دافع دولتي كان فسرد هن هن اربع نان زهر اسنتان فلوفين فين دلا بار وفاد نزل كلا فاقرا بخمس اذن سنه سانجي من دون كلا فاقرا كفو فلا فين دلا فولبي سوشيا يام اي والد كلا كفو o jeka bado kun basa bado dole kada dole yan kan kada kada kan yo da mal o baka da sen dana ka fulo da fulo wala budda ta bala waka da ne fulo be kada a kira ko nan fo fula kira fula be kala fula kira fula men bina ka alkasu fara mulu fe min dara aljaal sin maska ni mulu ani ni fo ka anal sando fana sando mo ka yel mabbe on de do ma banko ka yel mo fe fana de kala kila ka be kala wa hada kullu sarin yin be ko fi an ikhtahu al ahwa kun ni dia lawaliya makruh ya kun ghayr mahbub ma kan wa ya be ko ghayr mahmud aman ke tan du fen a be ko tan aman tan to de Allah akbar abe kuda a amantento he ŋaali daani ala ye ŋa kira fana la kan alu karon wallahi na alu da karon alu fon le b'a fara b'a kaw saba inda ya ye kalan den tɛ ne karan ta kalan karan bari kalan nɔ la se kalan a dɔn k'o fana fara juma la b'a da karan da juma la b'a da karan de juma la b'a da gara oro mol be kan benda ko kabula dino ni di alkulubali abula usa asolu bar ba ka hila en kai e dimi ne wona da ke baba ko do da e, ifana e wasa so fana si aba dan go wulta so hannu wa fonse an ko ji ba ta so wasa ba hannu wa fonse ya da e ko e iman kulu ebe ni da di no lo da be kan na musin ta kon din sa kon na ta lo ba di no lo anin mene mawuta so da yar ala ya fo inna kila inna mulu inna fa mubarak ni ye nen baraje ni tolu yete nen baraje allahu akibar ni wul taso ni jiba taso ni ye ni ne ka baraje baala soto yara ngo fa bidan do baraje ma be ni tolu yete ne ke ka junube kafaro soto wala ila e no kan junubo kafara dolle e tol no ken to en tol barajo kafa ke to junubo kaf ha ima e kila ko ni ni te tol fa furejo ba ibarajo wara bata ni ye fa ibidarja ni ye fa ibidarja

durman sila tafsirin yuto fi qawli wala yazaluna mukhtalifina multa yafunna bi nyawalila illa man rahima rabbaka fa ala ni'mata min mawli zalika khalaqa ala mawdina nyawalila kan qala ko fil mukhtalifina um mukhtalifina nyawalila fulul lako mukhtalif wala nyawalila yanna alul bada ko lan batara mawdi ite yafunna le be mawli wali nyawdo e ma nyim batara mawli ite yafunna le ben nenne ben songa mala ala ngoken na ka ba njiwati anin na jumbe kafar lan ba ka sunga mai ke da fon e ɓe ne be to ɓe be la ha kafar lan wo men kan junuɓole kafa kan baraji o kafo nin junuɓe be na ko kafara kan si o kafo ake tol si o kundo ake junuɓe kafo ake tala e, e, ni koye men ke baraji koore ya ɓe ɗi ɓa kawsini tol sifaɓe ahlu e illa ko fa inna laysa fi ma mo dole kendol be wata kilen ne betu betu saptu to nya bin kelbe ka wali malta piyari yin da ko walla kanke kanke zan ko ko kanna hadisa tan senu روي عن بن سخر انه قال لو كان لاهنني ذاك واحدا كلا لا قال لك لا على الحق فيه ake kumara sa denne tonya no ba ni dia be ka kan den denne ima be son ka si fara nin tonya be denne yen no <coughs> hmm nan sen ba bala wulda ñol nen ko de bala kideta nanda ñol nen kamben bala wuldan kanko hmm bay ko ba ka su do ne to ya men nin tonya bala ko do denne almano bari ni biya ga kasi e ma ne ken kina nka ha abeti ni bayana ha ya le ma ya e ka kuma da kare kila ni ni mo to ya fo sero ni mo ya nka ka ba fo kuma kan ba na kuma sa ka ba mo na mo mo na ko mo na ani ma fo ko ya lo e ba lo no wali o ya bi ka kan kan kila ni o hmm, la za mo kan o ya bi ka na kan ke wo lo ka kan ba ra ne la kila bi ka kan ne ela kilo hmm, ela kilo bi ka kan ne iska ɓa kawso iskaɗomol fon kaman kama ñamen wulu keme fula wulu keme luulu sa wulu keme jama e koɓe muna ela kelele e hmm? kammene yenno nendiro kole kamne nde forumolo a filen kiɗabu keme nde o kala tol nendiro kole kamne tombondiro kole kamne mune yenno yin kiɗabol ɗum mbaɓe wan e bara ñimmen mbiɗan kiɗabol nan sinanir Aha. Yeah. Akwai ko. Akwai ko. bi bɛ ko eh, nam na nam na bi o ɲɔ ɲɔ fan na A to ma fana ɲɔ kira jala kuma dole fa ko to nya fon ya bi ka kambin wani bi kan dan ya to nya no falamma tasha'abat idan tasha'abat bi ake da shi da fa eh, bi a janjanta wa tafarraqat janjan janjan arfa kullu zi aqil hakima bi ara anna al haqaqatu la yatafarraqu bi janjan jama'a jama'a jama'a hakima bi ara ko to nya mutlan to nya mol bi ka janjan mal. ¿Sabes por qué araña? Está bien aquí ando. Bien aquí. A veces transcendencia. Juan Ekrema. Abdelan huwa e ewa ewa wala yazaluna e muhtafi ikrima e fa kan fasal lal bakande akwata wala ya ibu tabala wala ya ni fil ahwani diya molu ita bala wala illa ma rahma rabbuhum ahlus sunna ala ne ma da min wala ba wala ahlus sunna wala kan yo karando ga nahnu fil azkar wa hum fil inkar ba qallat al mukasira inkar hum to karanda dole man kala dole be nyaw so so imela dankato ya nyomo ba furu bal mo dankato bidan mo hadisa tan senin kono ndo sati bibe do ko bal be bidan karam munen bida te munen sunna sunna juma e juma bida mo len ya dumañollen bida mo le dan kato ya nira ba futu ba en bolo fo kan kam o nakara aboubacre sabida alkhatibu an mansour bun abdoullah bun abdourahman kala aɗum ɓeyɗamoñanen كنتم كرجال سنبسي عند الحسن حسن برجل مو خلف بينكم قد بسيرا فجعل كرجامنا كيما أن أسأل عن قول الله إيه إيه, إيه. حسن ينك حسن بصر ينك على لن ولا يزال مختلف إلا ما رحم ربه مول بوالي لفو علي نعمة من ولت والد أنينك قال كنام ها لا يزال مختلف يفهم بوالد على أديان شرطة دين جنجان دونك دينو بسيرو بلا دون كان بنتتلي إلا ما رحم ربك فعلى نعمة من فما رحم غير مختلف على نعمة من ولت والد akbar jaraten sahen sunniyol min ɓen jama ga saatul kon hakkira sahen ba wala lowo wara wa an o anas imam baɓe diyamo anna ahla rahma ko ala nemata men numa la yahtafoɓe kañum bara malik fana dia dina mala fi kabo na min wali ala ne mada men malama bulalo mon ko buran wala wa hadhihi al aya basat bastun yati bab in sha ko jam ala ko no fando de bar mbina na atla jaar aha ala ne mada kira man to ma bila nan ba ka ko ma na da ka da karan da albe sabar na sa a kirantera man kene kira bolo fele e kan jumaro be kalande jumaro be jara e siwo lande no da kan e hmm, be fele da kan be fa jumaro be mola kalande rumar san jaba ko ba ka wasu sa nga kalande o tuwo hmm, hmm, bodo e mola kalande ba no en kalande da fele a da nyame be kira bodo be kuma da banyan kuma e man kalara fonko ya kide faraji وخير حديث لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا يمان فورما جاب جار النولو بين بحديث القدس كافا بسركان دي أبي نابان ندوما عمر حديث القدس لا دي آكا كون آسين أتعامي نمبر جفون دي كي دي لابان دون دادلار أبي نينان دلار كي دي كرام بيبتين بين الله كده دي كالله كده دي آكا من دفل الله كده دي بابين دار أسماهي ndara mukadima ma karamreten ɓen hakko ano fasar ɓe ndara duru mansuru oman ba hani ɓe moman korondo ko ano koto haka da dawra ɓe diyare da denu mol pasir eh, muna ba ka kawsi fana lungol ma ko amado ko san ɗoma sankoya eh, muna musanni fo ko ako ɓaɗa kayen ko ba ɓakira yama yimɓe jur a jur asiyaba nga yo londoɓe ga bankola denu mol pasir en defon pasir denu kuma jiru Mm. non da filan man pasi man pasi n barara nin pasi man kini wa khairu hadisin di ma e kan ma kan mm. kolon wala wala wala sari bidaŋo be anin bidaŋ mon kuranol men fo jaabi na naati kan korontote jeede santan jel taalo kundu kundu min mbaye dewlum saɗon be si fallo mi hmm. ye fanke mente yemol kimente ka ban fanna jutumolle be si fallo beyasinoye hmm. fanna de beyasinoye fanna alahu ba kawsa baraka ñon ko yondiri ñaalal sun noon bida ni mm. ko tol mo sunniyol konada bidan kilore ma koye nuno maɗu ba sami yemolu kon a kan yemolu kela a kan yemolu ne a kan yemolu fɛn ɲɔka a kan e mali bali ma kulu bali malu kulu bali kafo i e bɛ molu nɛn na sunno ni bidan kan e ko ye ɲɔya ala ko ye ni ye kubo molu ka ko de ma ko n de sa ni ka fɔ ne fa kiri se la yuda yare ma lɔn ɲina malu bala lamin masu kata la kafor bar famal tefe ñum malum di balata ko ka koya mangoy al bidan fo mole munen bidan de al kara en siara nanga munen ngaw to fa janna fo burala ngal ngal ba sa de munen ma jama rafa hmm? hmm? al bidan mol fa nen sunna mole ma bo ñor bala bala bala bala waji wanji wanji e ka kuma ko telan e be ka kuma ko do telen kuma ma fa de munen bidan da alafu manan sunar ala duma nyalan sunna duma bidan mal ha karam bidan mal abi allah bi bidan to lore ga afrika ya ndol da sonno la be bidan kella jan be bidan mol kella be sonni or gele be sufi or kella jan e wulu ma e wulu ko don e subu jumala muta e subu jumala muta hmm? boɗon misimolu ɓe sunni suufi albiɗawni sunna fi mbol bo kañoto kiraɓo to al ma liman da bi alkarnati ala wata sen bi hawla irtisam kaggol bamuda ala baraka hmm, ala hu ba ko sa baraka ndol so ndol sala fo no wabe on lafde e faale par sa e kana fa yala ni de faare mode so no ko en lama bet la nyola tan do bula da sunni on no ma ngane sanan na bola de bay bula da men wala man kana itan itan so so lawo ni karanda be kelo men na sunno sanje mo sanje da mana ne markan da sunna kidabo da bidan kidabo o do kono to ko yada o le kada ko lan dada ala be ko le ki dina fudan do la ay men ne ka be ko le ke jo senare ala ulama wala fatul anbiya hmm. o do men ka sunno fe man karono oɗaɗo melle fra bulalo sunnon wa lela moye karala naɗere to noma naɗere ɓo noma bare salon ko ba kawsu ɓe karande kan sunnoɗa nde homo sunnere nde ba kawsu mo salafoɗo mo sofiyoɗo mo misimoɗo mo mumunoɗo mo mowahiɗoɗo mo ba kawsude nde jelala hmm, silon bola kam ɓe kiilale nomaɗa e mum ɓe sunnolo komaɗa oɗa ɓe kiilale nomaɗa e mum ɓe kiilale nomaɗa oɗa bekira le no madai mu bekira le no matari ala nin kila nin alfa kende koto le sila kende koto mbora kende hmm hmm hmm baga fika moto nya nga ala ende fika mo nyanya mbika mo nyawale abeju mo ala nyawale ka ala kuma ka boy fa ka lo nga ala alman bidan karan anana kira wajen menton bidan da wani diyanar di ne ala ala ya kala lakar ni nga mala bo nga mbi ga mo yal sa mbe bidan na sun no karan de a kira bo to musa da bele ala mar an be ke dogal fal bal kon don kan na ne ya kamale ne la jine be ala kon don ila alfa ne be ja kan ne ni man da nan to mal bankola duwa ne na duwa ma ke jabi fende yin wala be mi lamba ka so na wala ala ba